Ke shi uma. Me ya faru? Ina kayan matata. Matarka? Ina sarkar da kika je ke karba. Kika kika ce zaki sayar. Matarka abokiyar business dina ce me ya hada ni da kai? Ya zaki ce ba ruwana ni fa na saya mata kayan lefe kika je har gida kika kwashe kika bata sarka saboda ke cuciya ce azzalima. Kake so ka rumbace ni ka ci kwalata bawan Allah? Haram. Ba magana shar me yake kai hannunka kake miƙowa kana so ka ci kwalata? Ni? kwarai kuwa kake mun sharri kake mun sharri au kayan matarka ka zo ma kuma yanzu haka a jikina ya ina matar wani matar aure kake neman ka gusanta hannunka a jikina da hannu ake cin kwalar gashi kuwa kana miƙowa ba hannu bane yake tabawa masifa ce ta tashi ba hannu bane eh me kai-kai. ke kina da mutunci ke ke kina da mutunci kika je har gida nake kwashe kaya daman makotanka sun ce kai gwanan susa ne ni inda magana hannu ne gashi na kin ba dama su yi kwanciyar zafi kana bin su daga kai sai lage da daurin zani ka yi soke gida gida katanga katanga ka buwaye su a'a ki tsaya a gurin da zaki tsaya ki faɗa min inda kayan mata ta yake kawai jin ba. to shine da rana kake so ka guso min da bukatar ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'una jama'ar manzan Allah sallallahu alaihi wa ni kaga sawu ya dauke a ke ke shi uma ai ba kayi nisa ba a ran ma a'a ai matsowa za ka yi ai matsowa za ka yi ni to ni ina matar wani ina ruwana da kai ina kuma ruwana da matarka har da za ka nemi ka ci kuma kwalata kwarai kuwa ka nemi ka ci kuma kwalata ke duk sharri wallahi kotu ai kotu bata isa ta kama mutum ba sai yana da laifi ka tsaya mu yi magana ba kai sharri kake nema ba to wallahi ka zo gidan sharri ka tsaya mu yi magana mana ha ai tsaya sa kai ka tsaya tsaya tsaya a jaraba ce ta motsa da tsakar rana ina matan wani zaka zo ka nemi karin bace ni masharranci daman ka saba bin gidajen makota